Hausawa Top TV tashar al'umma. To wata sabuwa zazzafan martanin ECOWAS zuwa ga sojin ƙasar jamhuriyar Nijar bayan maganganu da suka yi na yanke hukunci a kan cewa ba za su janye takunkumi ga ƙasar ba har sai an saki bazam. inda wato sojojin nan take na CNSP suka mai da martani zuwa ga Ecos ɗin A yanzu wannan Ecos ɗin da suka ji wato martanin da Nijar ɗin sojojin suka mayar sai ya sanya suka turo da wani zazzafan martanin bayan wannan abu inda a yanzu za ku ji yadda wani ɗan ƙasar Nijar ya fito yana dariya ga ECOWAS tare da nuna cewa ECOWAS ta ji kunya bayan martanin da sojojin Nijar suka mata shi ya sanya ta canja tunani a dangane da kalaman da ta furta akan ƙasar Nijar ɗin. Shin ko mai ECOWAS ɗin ta faɗa akan wannan al'amari? Ga shi dai ku ji daga bakin wannan ɗan Nijar inda ya fito yake dariya a dangane da wannan al'amari inda yake nuni da cewa dai ECOWAS ga baki ɗaya a yanzu ta rasa kataɓus ga ƙasar Nijar domin kuwa ta zama mata abin kunya a batun juyin mulkin nan dai. Wannan lamari na takunkumi da suka ƙaƙaba shi kansa ya gaza kawo masa abin da suke bukata na wato juya sojojin Nijar. Ga dai abin da yake bayyanawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'ar gida. Ku yau ku ina shigo da dariya. Wannan fartayen ne wallahi sun rasa abin da za su yi. wai ku ba wai saboda rashin kunya na irin wannan mutane sun ji ji an maida masa martani kan kausa wai shi da suka fito su yi gyara shi da suka fito su yi gyara wai tun daga ranar da aka ce an yi juyin milki a Nijar suna ɗauka shugaban ƙasa Nijar a tsohon shugaban ƙasar Nijar wato Muhammadu Bazum shine shugaban ƙasa har izuwa ranar da aka yi wannan taro na goma ga wata ranar ne aka tabbatar da cewa an mai juyin milki shi yasa aka gayyaci <laughs> aka gayyaci wai mutane da suka yi milki tare da shi zuwa taron tunda ba a dakatar da shi ba wannan lokacin sai bayan taron aka dakatar da Nijar ku ji shirme fa ku ji wani shirme wannan mutane wallahi za su abin da za su yi in ba rashin tunani ba na sai dai yawo da rashin hankali ko in ce da rudewa irin tasu tun ranar da suka yanke hukunci a ranar talatin ga watan nawa ne ma ranar fa suka ce sun dakatar da Nijar daga harkokin sai da yawo suka kulle iyakoki suka kulle eh, kudin Nijar da sauran abubuwa ashe kuma duk tun lokacin nan Nijar tana da matsaya sai da yawo sai wanga wanga taron shine aka tabbatar da cewa an dakatar da Nijar dai hauka ne wanda <laughs> sannan kuma me yasa hanga ta gaza ba ta fito wata ranar da ake wannan taron sai suka ji martanin sojojinmu <laughs> Allah barna mata kare mallan mutane kungiyoyin fararen hula daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ko yawo sun gana da jami'an majalisar dokokin kungiyar da kuma hukumar ta ecowas suna roƙon ganin cewa hukumar ta rage takunkumin da aka saka ma kasar jamhuriyar nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi Abuja farar gwamnatin Najeriya wakilin Uwais Abubakar Idris na dauke da rahoto. gamayyar kungiyoyin farar hulan da wakilansu da suka wota kakka zuwa abuja headquarter gwamnatin najeriya suna amfani ne da lalama da kamun baki da ma ban magana a kokari na shawo kan kungiyar ecos din ta cire wannan takunkumi da ta wa jamhuriyar niger tun bayan da sojoji suka hamɓarar da zababben gwamnatin dimokuraɗiyya ta muhammad bazoum a matsayin mataki na matsin lamba don sojojin sassauto sassautowar da har yanzu ba a ga alamunta ba larwana abdurrahman shine shugaban gamayyar kungiyoyin farar hular a wannan takunkumin da aka sa shi duka al'ummar sidiya wadda take nijar tana wahala kamar da yan nijar suke wahala muke nuna musu cewa da wannan murya da muka zo da ita ba murya ta siyasa ta ba ba murya ta gwamnati ce ba kuma ba murya ce ba ta administration murya ce ta yan ƙasa na haɗin gwiwa ecowas wanda suka zo suka gayi da babban murya suka gayi irin al'amarin eh, rashin daɗi da annoba da kwaɗuwar farashin kasuwanci da ƙarancin magani likita da karancin abinci kai hatta da eh, kaya na aiki wanda suke unhwani da na'ura na likita na Nijar sun burke dangance da wutar lantarki da aka canke kuma muka ka bayanin cewa da wannan ECOWAS a tuna soji na hau suka yi ta a shekarar 1975 cikin ƙasa goma sha biyar ƙasa goma sha biyu duka mulkin soji ne gare su lokacin nan. Tawagar ƙungiyoyin farar hulan sun gana da shugabannin majalisar dokokin ƙasashen ƙungiyar Ecos a abu Abuja da ma wasu jigajigan 'yan majalisar inda suka gabatar da bukatar su a wajen su. Wannan dai mataki ne da suke ɗauka bayan gaza samun nasara a matakin kotu da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar din ta ɗauka a kotun ECOWAS da ke Abuja inda kotun take amincewa da bukatar su na a cire musu takunkumin. Honorable Bukar Sani Malam Alhaji Shu'aibu wanda aka fi sani da Alhaji Zilli na cikin 'yan majalisar dokokin kungiyar ECOWAS ɗin. su dai waɗaga ƙungiyoyi da suka zo na duka ƙasa goma sha biyar na farar hula mun yi maraba da zawarsu don aikinmu duka muna ta juna ne a saki huta a bari a kawo magunguna ni abin da nake so kenan menna abin da za su yi su da sojoji wannan su suka sani ni ba shugaban kasa bane ni wakilin al'umma ne ina gaya maka abin da al'umma take so a mata shine nike zuwa ina magana da sunan al'umma kuma abin da na sa al'umma tana bukata shine nike tambaya waɗanga shugabannin kasashe su yi tun dai wasu dattawan Najeriya suka fara sa baki akan wannan al'amari na jamhuriyar Nijar. Farfesa Usman Yusuf na ɗaya daga cikin dattawan yankin arewacin Najeriya da suka daɗe suna magana a kan wannan al'amari. Wato abin da wannan takunkumi ya haddasa a Nijar da Najeriya shine yunwa a Najeriya don Nijar don abinci bai shiga. Sannan asibitoci babu magani, babu lantarki, ana mutuwa balle mata da yara da tsofaffi kungiyoyin farar hulan sun kuma gana da jami'ai a hukumar ecowas duka kokari na kamun kafa yadda akwai tawagar wasu mata da suka wuta kakka su ma daga jamhuriyar nijar din duka akan wannan batu wais abubakar idris dw hausa daga abuja nigeria a jamhuriyar ta nijar a wannan alhamis aka kammala wani taron 'yan jarida da 'yan farar hula alkalai kan batun kare haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar makasudin taron wanda ƙungiyoyin suka kira shi ne nazarin hanyoyin inganta matakan kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar Wanda take cikin mawuyacin halin rayuwa da ke da nasaba da matsalolin ta'addanci da yanayin mulkin soja ga kuma takunkumi daga ƙasashen duniya wakilinmu daga birnin yamai gazali abdu tasawa na ɗauke da rahoto Gwamman 'yan jarida da 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da kuma alƙalai ne da sauran masana doka daga yankuna daban-daban ta Nijar suka halarci wannan taro inda a tsawon yini biyu suka yi bitar yanayin da haƙƙin ɗan adam yake ciki a ƙasar ta Nijar da zumar gano bakin zaren warware wannan matsala a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsaloli na ta'addanci da kuma bayan demokarasiya da kuma takunkumin tattalin arziki wanda ƙungiyar ECOWAS da ta EMOA suka gargama wa ƙasar tun bayan juyin mulki matsalolin da suka jefa al'ummar ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa. Mamman na Ayu Mutare mamba ne a ƙungiyar ta DECAF Nijar da ta shirya wannan taro. to a matsayinsu na kungiyoyi na farar hula da kuma 'yan jarida maimakon a ce kullum mutane suna titi suna zanga-zanga bu mai raba da kaza bu mai raba kaza mu ana mu tunani ya yi dacewa a zamana a yi shawara a ga wata shawara za a baiwa magabata don a ga cewa cikin wannan yanayi da ake ta na Nijar ba a mance da haƙƙin talaka ba an gyara haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasa in aka ce haƙƙin ɗan adam ya shahi duk wani fanni na rayuwa tarbiyya ce harkar likita ce harkar tsaro ce har duk wata harka da za ta kawo ya samu eh, cikas game da rayuwar shi. Kungiyoyin farar hula da ke halartar taron dai sun gabatar da makaloli na jerin matsalolin tauye haƙƙin ɗan adam da ake fama da su a ƙasar da kuma bayar da shawarwari kan hanyoyin inganta su. Sharif Yusufu wakilin kungiyar Transparency International ne a wajen wannan taro. Mafi yawanci abin da mun ka fahimta akwai haƙƙi na ɗan adam iri-iri wa'anda yana cikin halin taɓarɓarewar tsaro ko ko cikin mulkin da ba na demokrasi demokaradiyya ba ake iya fuskanta musamman dangance da kamawa al'umma bisa ga abubuwan da ba na ka'ida ba ya dace dan adam duka in ana zaton yayi lahi akwai ka'idodin da doka ta shi shida wanda za a iya bi su dan a tsaye da shi ko a hukunta shi abu ne wanda yake ya kamata a ce duka kungiyoyin kula su yi baki guda su iya fuskantar magabata na yanzu saboda a nuna musu matsalolin da ake iya fuskanta ko kuwa da ake ciki ko sun sani ko ba su sani ba saboda su kiyaye kuma su san matakan da za su iya doka wannan abubuwan na tsaro na haƙin ɗan adam su tabbata. Ba dai karamar gudunmuwa ba 'yan jarida suka bayar a wajen wannan taro ta hanyar bayyana abubuwan da suka ce na buƙatar gyara a fannin haƙin ɗan adam a cikin tafiyar da ake a yanzu a ƙasar ta Nijar, kamar da yadda Hajiya Zaramaina wata 'yar jarida ta yi ƙarin bayani. gudunmuwar dan jarida bai wuce in aka yi abin da ba daidai ba su kwaɗi jama'a su sani kuma a san hanyoyin da za a bi saboda a samu gyara saboda yanzu kuma masu zartarwa da wa'anda ya kamata su yi dokoki suna game alhali an ce jamhuriya ce a jamhuriya tilas ne a rarraba kuma commission national droit de l'homme wannan an da shi observatoire amma an sa shi karkashin minister la justice shi ma ba daidai bane ya kamata a ce yana daban yana da nashi inci don kare hakkin dan eh, adam A ƙarshen zaman taron dai mahalartan nasa sun fitar da jerin shawarwari da ƙungiyar da Cup Nijar za ta gabatar wa mahukuntan Nijar a nan gaba da zumar yin gyaran da ya kamata a yi domin inganta yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta Nijar. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan daga jamhuriyar Nijar. a dangane da batun al'amuran da suke faruwa tsakanin sa'in sartakun saƙa da ke faruwa tsakanin jagororin juyin mulki na jamhuriyar Nijar wato sojin CNSP da kuma ECOWAS wanda dai ECOWAS ɗin dai ta yi iyayen da za ta wajen daƙile wato wannan batu na juyin mulki a jamhuriyar Nijar tare da mai da bazum kan mulkinsa sai dai har yanzu abin ya tura dukkan wasu kudirce-kudirce da kuma wasu abubuwa da suke kawo wa ƙasar to fa yanzu an gaza samun yanda ake da bukata. Wanda babu shakka dai har yanzu kasar ta jamhuriyar Nijar sojojin juyin mulki suna samun goyon baya ga 'yan kasar gabaki daya. Dukkan wancan takunkumi da ake batu har yanzu ya gaza yi wa ECOWAS abin da take bukata. A tunanin ECOWAS wannan takunkumi da ta sanya wa kasar zai matsa wa 'yan kasar har su fito su yi bore ga sojoji har su ji cewar gara bazim din ya dawo sai kuma gashi takunkumin bai amfanar wa ECOWAS komai ba sai dai ƙarin ƙauna da son juna da ya ƙara wa 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar a tsakaninsu domin kuwa duda wannan wahala ta takunkumi da ake ciki 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin sun ƙara zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya sun ƙara son junansu sannan sun ƙara mara wa sojojin CNSP baya wajen ci gaba da gudanar da mulki. wannan babban abu ne wanda ya zama ruwa, ecos Garɗa, kuma ya ba ta mamaki a kan wato wannan al'amari to masu saurare wannan ƙarshen rahoto kenan da muke tafa da shi daga jamhuriyar nijar din a dangane da takun sakar ecos da sojojin jamhuriyar nijar ɗin na cnsp muna jiran jin ku a akan haka mun gode sannan muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ko baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala alamar subscribing sannan ka danna kararwa domin samun labaranmu a kodayaushe mun gode.